الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على على النبي المصطفى أمة الخير والاستقامة أنسيتم أن أنسيتم أن الله افترض عليكم طاعته وألزمكم بعبادته في كل وقت ولم يجعل لذلك غاية إلا حلول العجل قرأ الحسن البصري رحمه الله تعالى قوله تعالى واعبد ربك حتى ياتيك اليقين فقال ان الله لم يجعل لعمل المؤمن اجلا دون الموت واتقوا الله عباد الله اشكروه على نعمه التي لا تهسى وعلى آلائه التي أرسلها إليكم تترى فقد والى عليكم جل وعلا النعم والفضائل <clears throat> وتابع عليكم مواسم الخيرات لرفعة درجاتكم وزيادة حصلاتكم وتغفير سيئاتكم الحمد لله yanwa mu tana magana a kan wato dawamar da aikin alkhairi ba aikin alkhairin ka zama cewa sai wani lokaci zuwa wani lokaci ba kamar inda aka saba waɗansu suka saba aikin alkhairi ayyuka na ƙwarai wato ana yin su ne har zuwa ga mutuwa ba su da wani lokaci da za a ce ba za a aikata ba shi kuma aikin alkhairi idan aka ce ga wani lokaci ya zo da ake so kai wata alkhairi ana so ka zabarar da ranka da zuciyarka ne su aikata amma bayan sun wuce ba cewa akai ka daina ba malaike cewa mu ji tsoron Allah mai girma da ɗaukaka mu ji tsoron shi a ɓoye da fili mu ji tsoron Allah duk inda mu kasance mu ji tsoron Allah cikin kowanne zamani da kuma duk inda muke haka na cikin kowanne lokaci mu ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kamar inda Allah yake cewa mu ji tsoron Allah matukar jin tsoronsa kada mu saki mu mutu face mu sani cewa musulmi mai cikakken imani shine wanda ya kasance jin tsoron Allah shi ne alamarsa a iya tsawon rayuwansa shi ne tufafin da ka hange shi za ka shaida shi a cikin rayuwarsa gaba ɗaya mumune na gaskiya mai gaskiyar imani shi ne wanda ya kasance ayyukansa na ɗa'a da kuma nisantar miyagun ayyuka da saɓo da kurakurai suka zama wato shi ne al'ada gare shi wato ita ne shi ne ɗabi'a gare shi ne matsayi Shi ne mataki gare shi ne tsarin rayuwarsa har zuwa ga lokacin da Allah zai ɗauki kwanansa don haka irin wannan kasuwanci ko irin wannan baje koli irin kamar irin na watan ramadan ba abin da yake ƙara masa face ƙoƙari wajen bautawa Allah dama ya riga ya saba ba abin da yake ƙara masa sai kwaɗayi a kan yi wa Allah ɗa'a ba abin da yake koya masa sai zaburar da ransa a kan aikata alkhairi idan kuma wannan lokaci ya wuce za ka ga alamomin tare da shi na cewa lallai wannan dama aikinsa ne rayuwarsa ne a ɗaya ya waɗanda kuka wato bankwana yau ina jin kwanan mu bai wuce sha biyar da barin ramadan ba mun bar wannan wata wannan wata ya ban kwana da mu kuma allah kaɗai ya san wanda zai kai ramadan a cikinmu allah ɗaya wallahi ban sani ba kai ma baka sani ba za mu sake ganin ramadan ɗin nan ko ko ba za mu sake ganin shi ba to abin tambayan a nan da ramadan ɗin nan ya tafi ibanmu mun koma gidan jiya ne gashi dai mun ya wuce mun yi azumi mun yi ƙiyamin laila abin da ya sauƙaƙa mun fuskanci karatun ƙura'ani mun yawaita ambatan allah da addu'a da yawa daga cikinmu an yi sadaka an yi kyauta an sada zumunta ta hanyar ba da sadaka da kyauta min kusanci zuwa ga allah da nau'o'i na neman kusanta ga allah don neman mai dan fatan wato lada ga allah da kuma jin tsoron azabarsa da yawa an yi ƙoƙari wani za ka tare ya sauke ƙur'ani sau biyar wani sau shida wani duk kwana biyu sai ya sauke ƙur'ani a cikin watan ramadan ya yi kyauta wani ya rabar da miliyoyin wannan ramadan zukata sun raurawa idanuwa sun zubar da hawaye kuma abin da ya dace kenan a cikin irin wannan lokaci domin lokaci ne na baje koli tsakanin bayi da mahalicinsu a cikin irin wannan baje koli na neman gafara da kuma wato rahama da kuma neman wato 'yan tuwa daga wata jahannama ‘yan uwa wannan wata ya wuce kaman walƙiya ya wuce da alkhairorinsa da albarkokinsa kuma rayuwar wani babban kaso daga rayuwarmu ya wuce kuma wannan wata sai ya yi shaida gare mu ko kuma a kan da me muka yi bankwana da shi da haka kowanne ɗaya daga cikinmu ya je ya buɗe daga ciki ya buɗe wato fayil ɗinsa na yi wa kansa hisabi me ya aikata a cikin watan ramadan wanne tasiri watan ramadan ya yi masa ya yara kasance bayan ramadan hal kasna bi asbabil qabul ba'dahu shin ma mun yi riko da dalilan da isa ake da dalilan da ake karban ayyuka saboda su ko kai aikin ne kaje kana ta kuri ai na sauke qur'ani su talatin? ai na sauke goma sha biyar? A na sauke qur'ani su kaza ai kullun sai na yi sallah raka'a kaza ai kullun sai na bada kaza duk alhamdulillah ayyuka ne na alkhairi amma ka yi riko da dalilin da yasa sa ake amsar wannan ayyuka ko ko dai al'amarinmu kamar sauran wato gama garin mutane ne domin alama na cewa babbar alama cewa ayyukan da ka yi a cikin ramadan sun karɓu shine muka ka ci gaba da aikata wannan ayyuka bayan ramadan domin alkhairu ya ati bil khair idan alkhairi ko da yaushe yakan zo da wani alkhairin misalinsa ko ko ka zama kaman wancan wanda bai san Allah ba sai cikin Ramadan bai san ayyuka na kwarai ba sai cikin Ramadan baya sallah baya ayyuka na kwarai baya zikiri baya kaza baya kaza baya kaza sai watan ramadan shin mun yi kohi da magabata na kwarai wanda idan ramadan ya wuce zukatansu sukan cika da tsoro da bakin ciki inda ma yantahi ramadan lokacin da watan ramadan yake karewa me isa suke bakin ciki suke suke wato suke jin tsoro domin kasuwa ya gari cewa duk ayyukan nan da suka aikata cikin watan ramadan ba a karba ba shi isa sai kasance suna yawaita addu'a bayan ramadan cewa ya allah ka amsa mana wannan ayyuka shi ne allah yake bayaninsu a cikin eh, suratul muminun والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون su ne waɗanda abinda aka ce su zo da shi suna zuwa da shi sun zo da shi kamar yadda Allah ya yi umarni amma duk da haka zukatansu suna cike da tsoro kai kasance idan su koma wajen Allah kai kasance wannan ayyukan ma ba a karɓa ba kai haka kake koko sai kuri kayi kaza kayi kaza yasa Aisha wato as-siddiqa ummul mu'minin ta tambayi angonta take cewa ya rasulullah waɗannan mutanen da ake magana su akan wannan aya a cikin wannan aya shi su ne waɗanda suke zuna suke sata suke shan giya domin su ne aula bi an ya khafu Allah su ne su fi cancanta a cikin tsoron Allah ko sai manzon Allah ya ce masa la yabnata siddiq shi ba haka bane ba haka bane su ne waɗanda suna sallah suna azumi suna zakka suna sada zumunta suna aikata dukkan waɗansu ayyuka na alkhairi amma suna jin tsoron kada ya kasance ma Allah bai amshi wannan ayyukan ba domin me Allah ya ce innama ya taƙabbalu Allah minan Allah kawai yana amsar ayyuka ne daga masu jin tsoron Allah suwa ne ne masu jin tsoron Allah suwa ne ne waliyan Allah muttaqun sune waliyan Allah ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun to su wane ne alladhina amanu wa kanu yattaqun sune wanda suka ce sun yi imani kuma suna jin tsoron Allah to menene attaqwa malamai suka ce taqwa tana da turaku guda biyu tana da ginshikai guda biyu imtithalil awamir wajtinabul ha wajtinabul eh ne aikata ayyuka na alkhair duk abin da Allah ya umarci ka kana aikatawa masada'ata sannan kana nisanta duk abubuwan da Allah ya yi hani haka halin mai yake kafin ramadan ba haka yake ba ba abin da ba ma yi kafin ramadan da ramadan ya wuce ba mu koma gidan jiya ba mun ɗauki darasin da ake so mu ɗauka daga cikin ramadan don allah ya faranta wa kutiba alaikum wasiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ko kwa yi takwa kwa ji tsoron Allah haka halin yake bayan Ramadan din nan ya wuce alama ce za ga an amshi ayyukan ko ba amsa ba da haka abin da ya dace ga mai hankali ya kamata ga duk wani musulmai ya je ya duba a cikin halinsa ya je itinani cikin al'amarinsa ya gano alama ya ci ba cikin ramadan da ya wuce ko kuwa ya yi asara domin dama cikin ramadan waɗanda suka shiga ramadan suka fita mutum biyu ne ko wanda yi asara ya taɓe ko kuma wanda ci nasara ya rabauta allah ya sanya mu cikin wanda suka rabauta domin mun ci gaba da wannan ayyuka na alkhairi mun bi bayan kyakkyawa da kyakkyawa mun yi aikata kyakkyawa cikin ramadan to da ramadan in ya wuce mun ci gaba da aikata kyakkyawa domin idan aka yi mummuna mai ake so a bayan shi da shi kyakkyawa inna hasanat yuzhibna sayyi'at zalika dhikra lidh zakirin so ake in kai mummuna ka bi shi da kyakkyawa wannan kyakkyawan sai i tafi da wannan mummunan hakanan alhasanat idan ka aikata su ake kabu bayanta da alhasanat domin kada wancan ya ruguje wancan hasanat ɗin ta ruguje domin da ka aikata hasanat kuma ka biyo baya da sayi'at su ma wannan sayan yani mafhumul mukhalafa shine wannan mummunan suna tafi da wadancan kyawawa domin ka je ka duba abubuwan da suke rusa ayyukan bawa bayan yayi su ina ɗaya daga cikin aikata miyagun ayyuka bayan ka aikata kyawawa Allah ya datar da mu da haka duk wannan halinsa bayan ramadan ya kasance ya yi kyau tanda <clears throat> ya fuskanci Allah ya mai da al'amarinsa zuwa ga Allah bi an kana muqbilan ala alkhairi ya fuskanci aikata ayyuka na alkhairi harisan ala ta'a yana kwaɗayin aikata ayyuka na ƙwarai wa Allah ta'a to wannan alama ce na cewa ayyukansa da ya aikata a cikin watan ramadan ya karbu amma wanda ya kasance halinsa bayan ramadan kamar halinsa ne gafin ramadan ko da a cikin ramadan ya fuskanci ayyuka na kwarai ya yi wa allah ɗa'a amma daga wucewar ramadan dandanan sai ya koma zuwa ga halinsa na da ya koma aikata sabo ya ƙaurace ya yi wa allah ɗa'a ya rinka kutsa wa cikin abubuwan da Allah ya haramta ya wulaƙanta sallah ya bi sha'awar san zuciyarsa ya kiyaye kunnensa ya kiyaye idansa ba ya kiyaye gabansa ya kiyaye maganganunsa da ake yi da ayyukansa ba ya kiyaye dukiyarsa daga haram fa hadha la yazdadu domin Allah illa ba'da to wannan ba abin da zai ƙara a wurin Allah sai nisanta daga rahamar Allah muna neman tsarin Allah daga haka saboda haka a takaice abinda ake so saboda lokaci ba zai ba mu fasara ta gaba ɗaya abinda da ake ƙoƙarin fahimtar da mu kada mu saki mu zama kamar matan nan da ƙura'ani ke ba mu labarinta wala ta kono kallati na ƙada da gazalaha min da kowacin an kada ku zama kuma haukaciyar nan ta garin maka wanda sai ta yi saƙa ga ta da iya saƙa sai ta yi saƙan ta kyautata ta ta gama saƙan tsab daga baya kuma sai ta warware ta to saboda kar ka zama kamar haka ka biyu kyakkyawa da kyakkyawa ramadan wata ne dama da ake so ka yawaita amma bayan ya wuce ka ci gaba da aikata ayyuka na alkhairi ka rinka nisantan abubuwan da allah ya haramta ibadallah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 Allah ka kawo ƙarshen wannan fituna da take tsakaninsu waɗanda suke da ruwa da tsaki a fitunan ya Allah idan masu shiriwa ne Allah ka shirya da su su gane gaskiya idan ba masu shiriwa ba ne ya Allah ka yi mana maganinsu akwai 'yan uwanmu ma a indiya wanda ba a faɗi ne suna nan cikin kunci cikin bala'i 'yan uwan musulmai su ma muna roƙon allah ta'ala allah ya yi musu wannan hali da suke ciki da 'yan uwanmu na turkiya da duk ɗan uwanmu da ke cikin kowanne wato lungu da sako a duniya da suke cikin halin wato mara kyau Allah iyaye musu Allah iyaye musu Allah ya kawo ƙarshen wannan fitintunu Allah ya kawo ƙarshen wannan fitintunu ba za mu mace akwai ɗan uwa wanda ya riga mu gidan gaskiya muna roƙo Allah ya gafarta mashi Allah ya yafe masa Allah ya sa ya huta akwai ɗan uwa shi ma da ya same ina roƙon addu'o'i na alkhairi game da harkokinsu yau da gobe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 ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وبنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لهم وارحمهم وآتهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم وغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب العبيض من الدنس اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم برحمتك يا أرحم الراحمين ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم